al'ummar yankin Fiyawu, Cembwa, Tusafi, Barikici, Takun Allah sun ci gaba da kokawa dangane da gadansu da ya yanke sakamakon ruwan sama tun bara inda suka yi nuni da cewa sun jima suna kokawa ga gwamnati ana masa alkawarin za a zo a duba a yi wani abu amma kawo yanzu shiru cewar malam mini ya haya. wannan aiki muna ta bi gwamnati ya kai kamar wata biyar zuwa shida. muna ta kai kukanmu gashi kuma damina ya zo mu kuma 'yan kwamiti din nan mu rasa yadda za mu yi saboda wannan hanya yana da muhimmanci kwarai da gaske shi yake yi connecting har zuwa can abin na airport din can akwai garuka nan da dama wannan anya idan babu shi to shi kenan ai mutane da dama sun shiga wani tsani sabidan haka muka yi mu da kanmu muka ce mu yi kokari mu haɗa kuɗi gwargwado ikon Allah ya bamu muka muna ta mu hada da haka mu yi direct labor sai ya samu kuma muka zo mu ci gaba da wannan aiki a gurgudo yadda Allah ya ba mu hali kuma mu insha Allah a nasa jawabin kuwa malam Aliyu Dako ya bayyana cewa an bi 'yan siyasa da dama don ganin cewa an cimma manufa akan wannan aikin da wutar lantarki amma kai tsaye sai alkawura amma babu cikawa. Ina gani mu da cikin garin Mina Capital ciki da mara ne amma wallahi ba wani social amenity ba mu da hanya ba ruwan sha ba asibiti makarantu ma wani lokaci yara za su je kunda su za su je furuta ne ko ne wallahi tana su yi tali saboda wannan hanya ba mu da wani social amenity da insurance mun bi senator gaba ɗaya mun kama shi report abin ga request a ta hoton gudun mun dauka mun bi house of rep shehu baruwa bai ji shi ma yana nan ya ji bai ba ba report member house of assembly abdulmalik mun bi shi har gida sau uku a tare mai yangon mu ma mun je tare da shi wallahi ba rasko shi dama dama abu gomina sau uku muka je gurin shi yace yana goje to yana goje ga kuma ruwa ya sauka gaskiya hanyar mu zai yanke shi ne mun ce to two one we have community su hada effort da karfi da gwiwa da komi da komi mu kwamitin mu ya abin mu wanda ya nan musa ma kanmu haraji ne masu dubu goma masu dubu biyu haka muka hada muka yi sayayya. a nasa jawabin malam muhammad ya ci gaba da nuni da cewa lalle an yi sakaci kuwa dangane da ɗaukan mataki da gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi da ma shugabannin siyasa ya kamata su yi duk da cewa ba sun shiga hurumin gwamnatin ba ne amma dole ne ta ɗaukan ma kansu mafita ga tsokacinsa. ya kama mu dole ne kuma in mun ta jira mun ta jira gwamnati ya zo ya sa mana wannan hannu a cikin wannan aiki ba mu gansu ba kuma in ya wuce satin nan zuwa satin gobe yi nan zai tsinke gaba da ya sa muka tashi yanzu muna iyakacin gwargwado abin da za mu yi saboda mu samu anyan bi kalubale suna da yawa kwarai da gaske kalubale ba kadan ba ne kada mu zo a samu a to kalubale bisa kan tsaro ko emergency ko wani abu za kai wani asibiti kaga ba za a samu anyan bi ba ya kamata gwamnati waiwayo mu karshen rahoton kenan abubakar umar galma labaran liberty daga mina babban birnin jihar Neja.